أما بعد فاتقوا الله عباد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأن خطبة يا خطبة يا الله إذا أنت عم تم الشدة أو أن مثلا في تدبو سبعين لدور ذلك وكد سبعين لشيو باي هجرة مرضى الله صلى الله عليه وآله وسلم تجبر لمكة جوا مكة وأن خطبة sai magana ne game da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda sayyidina Abu Hurairah ya rawaito Imam Bukhari ya kawo shi a cikin gaskacin littafin sa shine hadisi na dubu shida da ɗari ɗaya da goma sha shida wanda ya rawaito yana taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taimaka masa ya masa wasiya ya masa nasiha wadda za ta taimaka masa ga rayuwarsa sai manzo Allah ya ce masa la ta ba من ضرر على خير أمام يتتفيت فهناك من جعل خير هو سيدي أوصل يا رسول الله ثم قال لك كده كده كده في أنا أدن إستمر من جعل في أنت تنبي الصباح فيكم من جعل إلى جنيار جايبون أنت تنبي معلمين كنتم بكنا رسا لداما أتكونا هديث لقد كنت فكتير على المهم منك وكتير إتوارك فتنة da mutane ke kuma hadisi ya nuna cewa almajiri yana iya nuna ta tambayarsa domin neman ƙarin bayani shi kuma malami ba dole ne ya canza amsa ba domin almajiri ya naci ya rubuta tambaya yau gobe ya sake rubutowa jibi ya sake rubuta sai a daidaita masa wannan amsa kuma amsar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar ta nuna yadda ya kamata ne fatawa ya rinka la'akari ليه ليه اللي تنبيع ليه باشا أنسى بثلاثة يا وصل لي منذ الله وسيدي أمره وانا أنسى الباطل ذاك تي منذ الله إلى أكل لو أنت حكي باشا أمسى منين يداتي لأنفاني hadisin haɓar ya nuna malamai yana da su zama masu haƙuri da yawan tambayoyi da nasi na jama'a domin su ne magadan annabawa su ne suke furuci da yawon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ne suke sanya hannu da takardun ubangiji ga ɗaukacin sarki wannan hadisi kuma ya nuna cewa yin fushi ɗabi'a ce mara kyau wanda ke ɗaya kan faransi ɗan adam da sauƙi ta hanyar da kuma dole ne mutum ya koyi kauce ma abubuwan da ke fusata idan mutum ya riga ya fusata to matsala ta riga ta faru domin fushi ɓarawon hankali ne kuma wajibi ne mutum ya ɗauki matakan da za su hana fushi ya gara gaba kamilin mutum shi ne wanda yake iya kwanka da fushi a ganci yana dariya a lokacin da ya fusata in so samu nema ana so in ka fusata a kyautu samu wanda ya fusata malamai suka ce hadisin nan ya nuna cewa duk alherin duniya yana nan tattare da haƙuri kuma duk shirin duniya yana tattare da fushi don haka ba a halar ibnu kai yake cewa ba ka gane mutumin girki sai an fuka ta shi alhafi ibn kayyim jaziya shi kuma abin da yake cewa fushi naman dawa ne da zaran ka sake shi da kai zai fara a cikin wannan hudu ba ya ku yan uwa musulmi muna son mu duba da yake dawo fushi sannan wani irin hatsari yake da shi wanda har ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta mai samu wannan bawan Allah cewa kada kai fushi waɗanda irin hanyoyi ne wanda aka jaraba da fushi zai bi domin ya magance ma kanka wannan matsala da take damu ya ku bayan Allah fushi yana daga cikin abubuwa guda hudu wanda ake son musulmi ya rinjaye kansa idan sun same shi waɗannan abubuwa su ne kamar haka na farko shi ne tsoro na biyu sha'awa na uku kwaɗayi na hudun su shi ne fushi ya tafi kashi biyu idan muka jirge su ta fuskar shari'a akwai fushin da Allah ya yi da mu yi shi ne idan an taɓa addini ko an ji mutuncin manzon Allah ko an yi izgili da shari'a ko ana kokarin a sauya hukuncin addini wannan shi ne irin fushin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi kamar yadda ya zo a hadisi lokacin da aka zo ana neman ya canza hukunci na wani bawan Allah da yake a tajiri ne ne saka sai masu Allah ya saka ya ce na rantsar wanda ne na yake da hannunsa fatima diyan muhammadu da abdullah da ta yi saka ranar shirya mata ya ce babu abin da ya kawo mu al'ummomi daga gabace ku jikar irin wanda shi ne rabewa tsakanin masu mulki tsakanin manyan mutane da talakawa wajen hukunci na shiri sai kuma fushi wanda shari'a ba ta da shi ba shi ne mutum ya fushi don an taɓa shi wannan shi ne na Aisha ta fi cewa manzo Allah ba ya yi wani ya kuma yin wabu abubuwan da ke jawo fushi a cikin jama'a suna da yawa amma wasu ne mafi girman su a rayuwar mu ta yau su ne waɗanda matsalolin rayuwar aure ke haddasawa an yi rikici akan rashin daɗin abinci ko ce fa ba ya isa ko gida ba tsafta ko gida ta kasa gyara ko mai gida yana kai kana kai dare bai dawo ba ko yana wata ɗabi'a wacce ba ta ba ta so kamar yana kan shiga ko mai gida yana matsantawa baya bari a je ziyarar yan uwa idan matsaloli makamantar waɗanda suka suna haddasa rikici a cikin gida nan take sai kaga an fusata yau da gobe idan rikici ya yawa sai ke ɗanun rashi ya samu kafa ta sanya kiyayya da jiyewa da jin haushi da rashin nasiha a tsakanin ma'aurata sai ka ga rayuwar ma'aurata ta kuma kamar rayuwar mahaukata ko kamar rayuwar abokan gaba daga nan ba ci sa'a ba sai ke ɗaya tsaga gidan ya raba ta kashi biyu ko kashi uku ko abin da ya fi haka daga cikin dalilan da ke kawo fushi wani lokaci akwai talauci wani zai yi mamakin wannan magana amma kuma gaskiya ne. wani talaka kowa haushi ya kada shi in ka yi dariya ya ce yanzu ne kake ne in ka shi da fuska ya ce kawo lakata irin wannan mutum in aka yi rashin sa'a matarsa tana neman abin da baya da shi ko makarantar yaransa ana neman ƙarin kuɗi alhalin baya da su وشيء أمها يسعى بولين شيء إيوه هذا نمزي غارة بلا نسي يا زي خير هو تجاري درانا سنانا سكيني وإنه ما في تازن سابو لدوانا لكتيدة شيء هذا نمزي شيء أي قوى تامي شيء أو حلواني يما اللي شيء كنت هين يبقاشي كنت هين يتنبع هو تهين يتنبع إذا كنت للمندا يكاوي يوم تشيء أشياء الأمة أكيد بينا الزالي duk mutumin da aka zalunta zai rinka samun wata irin damuwa da jin haushi da wanda ya zalunce shi wannan shi ke faruwa idan uba yana zalunta ɗansa ko ɗan kasuwa yana tushen kastomansa ko mai gida yana cuta ta makwabcinsa ko shugaba yana sama da fa'in dukiyar jama'arsa haka dai duk wani wato duk wata hulɗa tsakanin mutane idan zalunci ya shiga sai gada hajji haddasa fushi tsakanin daga nan sai ga wanda an ka zalunta ya fara shirin kai hajji ta irin nasa hanyoyi ya yake iyawa ko ba na ne sai ɗan ya bari ya yi tunanin dacewan matakin da zai ɗauka ko ya gano sirrin da wannan matakin zai jawo daga baya an yi ta samun sojoji wanda ke bindige masu gidajen su halla yara akwai sun zalunce haka kuma akwai kiwon hasada daga cikin abin da ke kawo yawan fushi da balawai da ke aikowa bayansa wani kudin ɗan uwansa ke kone masa ido wata ita kuma kyawun kawarta ke ba ta haushi ko tana ƙyashin hijinta wani kiko mukamin duniya yake gule ma wani ilimin da Allah ya ba wa ne shi yake jin takaici ko yawan jama'ar da ke taruwa tare da to daga nan kuma sai shi zai ya guda mu mutum ya zai ya kusan da ni'imar Allah wanda ya ma bawon sa ko bai wasa shi ba zai iya kusan da wannan ni'ima ba kuma shi ba zai fasa yin kokarin haka ba don haka babu wahalsancin hakin duniya irin mai hasada mai ƙyashi akwai dalilai da dama banda waɗannan kamar ji da kai yawan gar ma, sakin magana ba aiki da mutane su duk waɗannan abubuwa ne da suka jawo fushi a tsakanin ya ku yan uwa musulmi ku sani cewa kun ba ya kawo alheri ko kaɗan sau da yawa yake sa mutum ya yi abin ya yi da na sani wanda bai karewa ga rayuwa har ƙarshen har abada akwai mutumin da ya fi da ɗansa ya sa shi shago ya rufe shagon babu taga babu rike iska sam sam sam ya tahiyar ko da ya dawo zahiri ya shaƙi yaro saboda ce iska a yi shi ko wanda ya ɗaura ɗansa tan tan tan da ya kiya kan ya yi masa laifi kafin a jima allo ya kumbure ko da aka ji asibiti sai magana cikin ne جامل وانت مسلم إني كل أنسى جاي عقار لو أنا إني كليا وصلكم بالله هم من أيه بكم في سكين إن دا كم كام كم سلوك تنسون كيف شيء لو أنا دانا كني في سامي بتاني لو اللي سكين دام سكين دانا سدي أكل صورة بدها إيالن صورة بدها ما تعيش صورة بدها إيه عيشين يزكم الله يا داود كل خلاص خلاص ko kuma yaran sun ka sun tagayyara sun lalace saboda sun kasa samu mace ta gari wanda za ta rika inda sun kula da kansu lokacin da sun kai fushi a wannan rana sun da sun mutu wani malami a kasar saudiya ya ba da labarin wata uwar gida wadda dan na gaskata yayi ne gidanta wanda take mata aiki wannan yari na ta zo wurin buga da ta koyi rigan mai gida yi za kuskure wannan mata da ta bukata bayan ta yi zage-zage ta ci mutunci ta hau sama ta sauka sai ta kamo ta ta ɗauki dutsen guga ta fada mata ta kone mata wannan mata ta ce tana ta alista malamin makaranta ce ta je ta tana ba da labarin ga irin fata haushin da ta yi a kan mai aikin gidanta suna dariyarta suna ta aikin mata kaɗan suna izini a cikin abin da ke faruwa a cikin wannan boye Allah yi mata ta fusata sai an sai gwada mata babu abin da za ta yi duniya ta fasa haushi banda ta kama ɗan jaririn jaririn ba boye Allah na wanda yake rarrafe da yanka shi sai mata karfe babu shakka uwar gida ta ta gaske amma me ya faru bayan da ta gano hakika ne da ya faru uwar gida ne ta hau mai gida ya kamu da ciwon zuciya ita mai aiki babu da kuma jin labarai likitoci sun tabbatar da cewa akwai turo zuci masu cimbin yawa waɗanda fushi yake haddasawa a sanadiyar tsarin bugun zuciya wanda wasu ruwa da ake kira adrenaline ke wa waɗannan ruwan suna tsirowa ne daga wajen gidibe idan mutum ya kusata sai su gauraye da jini su sababa ƙarin bugun zuciya gwargwadon ƙarfin mushin da maimakon bugawa saba'in da biyu a dakika yana mutum zuciyarsa ta buga sau ɗari da hamsin to idan abin ya waita nan take sai wato jinin da zuciya ke aika ma jiki sai ya yi yawa ya zarta mikidarin da ake bukata wannan shi ke sa ka ga mai fushi zuciya ka ta yamin da huska ta ta yi jawo jijiyoyinsa sun ta tashi tsaye idanunsa sun ƙara faɗi kaga jikinsa na ɓari harshen sana makarkata sai ka gaba yake kama kansa likitoci suka ce yawan fushi yana kawo rakewar ƙarfin mazakuta a wurin namiji da raunin matunta a wajen mace saboda tasirin da fushi yake da shi wajen hana zagayawar jini a cikin jikin mutum duka da tsarin da tabaraka ta'ala ya shirya ma ɗan adam a tsawon lokacin da mutum yake cikin shi kai hada ciwon shuga bincike ya tabbatar da cewa yau shi na haifar da shi saboda wannan ruwan adrenaline yana raunana ƙarfin insulin wanda wato kwankari na cikin muke yake furzowa in yi furzo sai ya kone sukan da a cikin jikin mutum wannan ruwan sai ya na mai ƙarfi za ka sai shuka ya tattara cikin jikin mutum idan kare ba a kone shi ba nan da ya samu da ciwon shuka yawan fushi yana haddasa wasu surutoci waɗanda likitoci ba su gane kai sai kaga ana da yawon asibiti babu amfani damuwa ta kare shigan mara lafiya daga nan kuma sai ka ya kamu da hawan jini wani ya zubi wani iko Allah da ya kamata mu sani shine wannan ruwan adrenaline din jikin ɗan adam yana buƙatar za ka akwai wani yanki na kuɗi kan kaɗan wanda ake buƙatar da yi wanda idan kai ki ruwan sai dubo dai ne yadda cikin da zai amfana amma idan abin ya wuce iyaka to kuma shi kenan sai ya zama maka musiba da bala'i kaga sai yana kake mu fasada duk lokacin da muka ga an saba ma Allah amma idan aka saba mana mu kame kai fushi yakan mai da mutum kamar dabba sai ka gaba ɗaya mutum baya cikin kwanciyar hankali kuma nan take zai yanke ma kansa shawarar da ke yanke wayar ko ta gurgunta rayuwarsa ko ya furta kalmar da ta ɗaure shi ko ta sa ya bar wani muhimmin abin da ke amfanin da ga rayuwa mai fushi yana da yawan zace zace da tuhumce tuhumce waɗanda ba su da tushe nan take sai ka ga alaƙa da jama'a kuma ta lalata, sai ka ga ya bakin jini a cikin mutane karamin abu sai kaga mai fushi ya fanka ma shi babban laifi a wata mummunan kalma ta zagi sai kaga mai fushi ya ɗauke ta ba komi ba da zarar ya huce sai ya dawo ya gane ya yi wauta ko ya dawo yana da nasarar da baya wannan sai yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa laysa shadidu bi sur'a namiji jarumi ba shi ne da kada mutane innama shadid الذي يملك نفسه الا الغضب نملك بشكل شيء عندك الكيمياء في شيء لا يملك ودوبا يدعي الله تبارك وتعالى سوى سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سواء من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هل تعرف كيف الدعوة كي تصوري تجيبني مجافر تبيجي بالكو كن يلي أجل الدفاع امتياكات أرسل صبعي لك والنفع الجنة كما تقولون الله سوني وقت لكي انفاتي واللي كان بيدي ادوس دوغاير الوكاتين صوتي الوكاتين يلونتا بلوكس كويتي سنكوني ما حكي خشي سوني ما يعني ومتالي ثم الله يعطي الله سنمو لو أسورة الشورة دي الله تعالى سيكيوة فما أوجد من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون قال لك تعالى يقول أبن أسباب إلى دنيا تنجي الجاهلية وانجا كفيك أبن لك يقول الله سيني الخير وما شيك والدوا قباء بقوة سيد الإيمان إيماني وإن لك يقول الله waɗanda ke kauce ma manyan zunubai wanda ke kauce ma alfasha sannan waɗanda ke sun fushi suna yaki idan an jarabe ka ya kai ɗanwa musulmi da fushi ko ka sani kana da cuta amma ga magani abu na farko ka yi ƙoƙari ka sa mara rayuwarka cewa fushi babban ciwo ne wanda bai dace ka zauna da shi ba kasance na farko ke abu na biyu ka ɗauka fushi a matsayin wani abinci wato a matsayin wani abin sha wanda yake wajibi ne a haɗe shi a kwankwaɗe kamar magani ko miƙacin shi idan kana da ciwo ya kamata ka haɗe idan ka saba da haka za ka ji fushi ya koma ma kamar ruwan sanyi lokacin da kake haɗe shi abu na uku ka tuna ladar da Allah ya tanada ma masu hankali ودي يتأثر الإحساس إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لكن ألا هنا ثم صاهم قولي يرى كاننا ما صاهم قولي ما قولي حتى هنا تاب أجر لك القيامة أنا سوى قافوا نصوني وأنا نسكرها أبو نهدو كثير سياخوشي يتنظوني إذا مسيحاتي كما أمقى إيش كوان تشيش to ka ɗauka cewa rayuwa ba ta yi sai da faruwa kuma wanda ya cuta masa kansa ya cuta domin sakamakon cuta aka so zai kai sannan kuma ya saba ma Allah in ya cuce ka to kai ma sai ka saba ma Allah don wani ya saba ma Allah abu na biyar kai tunanin haɗarin wato fushi da abubuwan da yake iya jawowa kuma wasu abubuwan da ya taɓa jawo maka idan sun taɓa faruwa idan ka taɓa wani fushi wanda ya sa ka da na sani to duk lokacin da ka fusata to nawa ka da da kai da da na sani ne ya sa abu na jidda duk abin da ka san yana fusata ka yi kokari ka kauce masa za ka ka daina tuna laifin da an kai ma baya wannan wasu malamai wasu ke fice fassara wannan hadisi da muke hudu ba a kansa kar ka yi fushi kai fushi wato ɗabi'a ce da Allah ke halittar mutum da ita za ka bai iya hana kansa yin fushi amma wai ma'ana yi kokari ka kauce ma abin da zai sa kai abu na bakwai idan ka ji fushi zai kama ka ki sauri ka nemi tsare Allah ka sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim fushi ba zai kama ka abu na takwas in ka yi sakaci har ya riga ya kama to ko yanzu akwai matakin da za ka ɗauka ki sauri ka canza yanayi in kai kake zauna in zaune kake kwanta ko kuma ka tashi ka bar wuri ka je wani wuri na da abu na tara har yau ne mutum bai gushe ba an zarta ka yi alwala domin shi gobara ce ruwa su ne magani abu na goma in duk har yanzu baka ci nasara ba to fuskanci gabas kai sallah ko da raka biyu ne sannan kai ta ambaton Allah zuwa wani lokaci babu yadda za a yi musulmi ya ɗauki ilimin matakai guda goma da muka faɗi ya zan bai rijiya yake ɗan abu na goma sha ɗaya idan kayan fushi kakka yi magana duk wanda magana da ke kwanta ka yi kokari ka haɗe ta musamman addu'a kuka yadda ka saki addu'a lokacin da kai fushi domin nan take Allah yana iya karɓar ta kuma idan ka karɓi za ka dawo kai da na sani abu na goma sha biyu ka taɓa ya ka ɗauki mataki ko wani iri a lokacin da kake cikin fushi duk yadda kake ganin matakin nan yayi daidai bari sai ka huce in ka huce za ka tabbatar da tazo a zauce kake ba daidai kake ba ba ka cikin cikin hankali a wancan lokaci wannan ita ce hikimar da sassa shari'a musulunci ta ce ba a yadda alƙali ya yi shari'a ba lokacin da yake fito domin a zauce ke wannan lokaci ba daidai yake abu na goma sha uku idan imaninka ya kai da yi ƙoƙari ka kyautata ma wanda ya kusa ta kana mai neman yadda Allah da yin haka kamar yadda tabaraka ta ala ke cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idan alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لك ألاتي أبن قري بيني لك أيك الله دا بيني نزلدي واللي موسى كما بيني ودي مولا ناما يكو قري تسوك أمونا أيكي لك داوا إذن كي حتى Allah ya ce wanda ke adawa da kai sai ya dawo babban يقول gare ka mai kariya Allah ce ba mu iya haka sai masu ba mai iya yin haka sai masu rabo babba sannan in shi kan ya taɓa ka in ka je na kwantarka yi kokari ka nemi tsarin Allah ka ce a hudu billahi min shaitanir rajim domin Allah mai cikakken jini ne cikakken sani ya ku bayan Allah duk waɗannan matakai da muka faɗa mun kiro su ne daga hadisai daban-daban na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam domin su fassara mana wannan hadisi na manzo Allah ta lata kada kai fushi me yake haka ma ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna mana cewa wannan abin da ya karanta da mu shi bai na aiki mutum da lokacin da wani ba kauye ya yi suka manzo Allah ta baya ya tattaki ya jari ga kasai da ta kwanta mu manzo Allah manzo Allah yana juyowa a kusace balarabe ce ba ni cikin kayan da Allah a ga tun da ba na ubanka bane ba na uwanka bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah ma ya ce wannan bawa Allah kuma wannan abin da ya yi da gudu zai kai shi ni manzo Allah ya sai manzo Allah ya gogo shi ya zo da jinki aje a kawo aka kawo haka ya yi take ta ce aje a kawo yanzu fa yace yace aje a kawo sai da mutum ne ya yi Allah ya saka masa alheri dan gidan kan kare mutumin shi wannan tabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu ganta a duk an rayuwarsa duk yadda ya da mutanen Makka bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi nasara a kan ko kuma ne yake ɗabi'ar annabawa bai da annabi Yusuf alaihi salatu wa salamu yake قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين bayan sun gama cutarsa sun fitar da shi da gidansu ma'aikata yana so yana kaunarsa sun kaɗa shi rijiya sun fito da shi sosai da shi sun dawo sun masa arziki sun ce ɓarawo ne yau ga shi a hannun ga ku a hannun ki sai ce laka sani ba alaikum yau ni ba ni ne mai laifin ba ba ni ne mai yafiya ba yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin babu shakka wacce da tarihin magabata zai ga cewa sun kai matuƙa ga aiwatar da wannan idan kun samu rubutaccen rubutar ta hausa za ku bautu yi tare ya ku yan musulmi yana da kyau kowa ya gano wani irin nau'i ne daga cikin mutane malamai sun ce mutane kashi hudu ne ba a samu na biyar su ba na farko shi ne mai saurin fushi mai saurin hucewa na biyu mai nakin fushi mai nakin hucewa waɗanda su suna da yawa cikin jama'a to sai mai saurin fushi kuma mai nakin hucewa wannan dan uwan shi ne ya fi kowa wa Allah da rayuwa nan take ya huce kuma ya huce an dade bai huce ba da huce shi ne wanda yana dadewa bai huce ba amma da ya huce nan take ya huce wanda ya kace dabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi to nabi yanki ne abba gano ba hayya shi ne wanda shi baya huce sam sam wannan ba a same shi ba tukuna sai dai kan abin da ba a rasa ba kamar da tarihi yake ba da labarin ma'alin za'ida wanda ake duk dabarun duniya yana kusa karshe amma ba a karba amma ni ina kin so da sun da an tambaye matarsa babu shakka za ta ba da labarin cewa ya kai ya kai dan uwan musulmi ya ku al'umma mu yawaita suna nasihan nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada kai fushi a ga yawo mai gida da matarsa kada ku yi fushi a faɗa mai gida da labaransa kada ku yi fushi haka shi ma malami da almajiransa kada ku yi fushi aboki da abokinsa kada ku yi fushi makwauci da makwaucinsa kada ku yi fushi dan kasuwa da dan kasuwa dan kasuwa da kwastoma ofisa da mai gida sarki da talaka wannan shawara ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu gaba daya cewa kada mu yi fushi idan mun aiwatar da ita za mu samu rayuwa mai ni'ima da ci gaba da nagarta mu rinka littafin kalmomin mu kafin mu faɗe su in matakin da za mu ɗauka mu fara kauna shi da shari'a sannan mu dubi aiki domin abin da zai jawowa mutum cewa Allah ya kira mu da haƙuri ya kuma yi muna alƙawari babba idan mun amsa kira ya kuma aikar da mu a wurare daban-daban kamar da yake cewa ziro inna Allah ma sabirin inda yake cewa bashirin sabirin sai da yake cewa wallahu yuhibbu sabirin ya Allah kai mu da baiwa da haƙuri ka samu cikin bayan ka salihai waɗanda ke shan inuwa a ƙarshen ranar alkiyama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما انك تاكم الا على البركه الا تحوك كاتا الا تحدث في المسلمين في اجلك فرقم مجيري خطبه كان مسمى وكان شكر عن عمسين سامو انتي اما تشيكو هلا وسيد الليكو هنا جبت كتيسا من رقمك في سيسريكي اذا مسألوا لين كتبيني وانا الاذا مسمى اوزن الشكروب لها عمسين وين سامي انتي وبلي يورو لي منو إن مثلوري تكامل في قبلي ما سرحمة ما سوسو سعي ما سجين سعي ما سكو نرمو ما سقطة سكسيا ما سأمانة عادة مكم الله تبارك وتعالى تبام يكون وسقطة سوى الأمة تجي لأيوة الشريعة ما يدفع حجة كرن سوى ثم زو الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بسكا وانه هدوب التاريخ أكبر سبيل شعيو كما سيلا لوكتي بزيجبا سيلا ونسكت بزوء أكبر سبيل أما الآن لا حد يسوى إن الله يسوى أقيم هذا كمسمى ده مال الجابر كلمه ولازم تباتر قبل كيس الأساء أما أنظر ااا آه، هيدي فترة تفقى سنوات لو تجمل لأن الله عز وجل كان لوك كيف تكتشفه بس كل وقت يعني ما كان مسلم أن إن شاء الله تعالى رفض أو النوي الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 إقامة البلاء وإقامة البلاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الايمان كله الا بالايمان الى مبايعه انما لم يكن يستوي اقول الصحابه في ملاحقات

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفروض عليهم ولا الضالين اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بكاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجار وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر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 وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر